karfe goma agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi karfe tara kenan agogon GMT da kuma Ghana. Ga labaran dare daga SNN Hausa. Mai ɗakin shugaban ƙasa Aisha Buhari ta ce an yi wa shafukanta na Facebook da kuma Instagram kutse. Yayin da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NNPP Sanata Kwankwaso zai rufe yaƙin neman zaɓensa a ranar Alhamis a nan Kano. Daga ƙetare kuwa Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da mutuwar fararen hula 8,000 a cikin shekarar 2022 a ƙasar Ukraine. masu sauraro assalamu alaikum barkamu ga labaran daga nan sanan Hausa wanda ni Ahmad Hamisu Gali zan karanto. Uwar gidan shugaban kasa Aisha Buhari ta musanta labarin da ta wallafa a shafinta na Instagram da kuma Facebook. A dai labarin Aisha ta ce babban bankin kasa CBN ya umarci bankunan kasuwanci da su karbi tsaffin kuɗi na naira ɗari biyar da kuma ɗaya Sai dai a martanin da ta wallafa daga baya a shafinta na Facebook, uwar gidan shugaban kasar ta koka da yadda masu satar bayanai suka yi kutse da da rubuce-rubucen da ta yi a baya idan muka dawo nan kano kuwa rundunar 'yan sandan jihar kano eh, ta ce ta tura jami'ai sama da dubu goma sha takwas domin sa ido da kuma tabbatar da an gudanar da kasan nan lafiya kwamishinan 'yan sandan kano cp mamman dauda ne ya bayyana hakan taron manema labarai da aka gudanar a shalkwatar rike bamfai a kano ya kokarin su ganin an yi zaɓe tsabtatacce kuma cikin kwanciyar hankali rundunar ta kama mutane ɗari 365 da ake zargi da aikata laifuka da daban-daban a Kano cikin makonni bakwai da suka gabata. Al'umma a nan jihar Kano tuni suke ci gaba da sa ran ziyarar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NNPP Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso domin kammala yakin neman zaɓensa a ranar 23 ga watan da muke ciki na Fabrairu. Sanata Kwankwaso wanda kawo yanzu ya kai ziyara jihohi 35 ana sa ran al'ummar Kano musamman ma magoya bayan jam'iyyar ta NNPP za su tarbe shi a wannan rana. A sanarwar da Sanusi Batura ta aikin tufa mai magana da yawun zaben dan takarar abba kabir yusuf ya ce ana sa ran dubun dubatar magoya bayan npp za su haɗu a kwana dan gora da misalin karfe goma domin taro dan takarar a ketare kuwa ofishin da ke kare haƙƙin dan adam na majalisar ɗinkin duniya ya ce an tabbatar da mutuwar fararen hula dubu takwas a ƙasar ukraine a shekarar da ta gabata da sai dai a bayanin sa na baya-bayan nan gabanin ranar mamayar da rasha ta yi wa ukraine majalisar ta yi gargaɗin cewa ainihin adadin ya fi haka haka ofishin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya ce akwai adadin waɗanda suka mutu da ba a tantance su a yankuna da dama ciki har da garin maria fall wanda sojojin rasha suka yi wa lugudan wuta to ƙarshen labaran kenan ahmad hamisu gali da na karanto nake cewa mu zama lafiya daga nan sanin hausa